واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a na umar ibn al-khattab radiyallahu a yau litinin yawmul litnaini akirin da biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in, wanda ya zamo daidai da ashirin da bakwai ga watan mayu watan biyar miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara kafin mu ci gaba akwai wata baiwar allah ta kawo kaya wa marayu da niyan allah ya biya mata bukatunta na alheri wata ta kawo ƙur'ani wa masallaci ita ma da niyan Allah ya biya mata bukatunta na alheri sannan wata har ila yau ta ba da ɗari biyar da niyan Allah ya gafarta ma iyayenta ba marayu kenan ko? Eh. sannan kuma akwai za mu yi amfani da wannan dama domin mu yi addu'a da kuma addu'a ta fatan alheri ga ainihin dr dabo mai international abin nan alfurkani international academy saboda akwai yara wanda ya dauke su sun kai guda ɗari ina jin ko ɗari biyu ne marayu sun kai wata takwa suna wajensa ba tare da sun je gidajen iyayensu ba eh, kuma suna ɗakuna da wato ajujuwa daban-daban na makarantarsa shi ya ɗauki nauyinsu wato da kudin aljihunsa to dab da sallan nan aka ba su hoto kuma kowane yaro sai da ya masa ɗinki kala biyu eh, bayan wannan nauyin da ya ɗauka ai kun gada za mu samu ire-iren waɗannan a gari da yawa ai za a samu sassauci wani ma wanda ba marayan ba za a nemi a cusa shi da wayo eh. don in ka je ka bincika sai ka samu gatan da ake musu masu iyaye ma ba su samun wannan gata to muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa shi ire-iren waɗannan muke so kuma Allah ya kare ku sannan eh, don Allah ina neman taimakon addu'a ‘yan uwa musulmi za a man aiki ne a mahaifana Allah ya sa a yi sa'a ya sa kuma ƙarshen wahalan kenan eh, ga ɗari biyu a ba wa marayu duwa duwan da ake nema a ɗari biyu za a miki aiki a mahaifa a nema ɗari biyu domin yi wa daidai gwargwadon ta kenan eh, to Allah ya ta lafiya wannan kuma a gurguje wata mata ta kawo kayan yara ita ma a ba da marayu fi sabilillah tana roƙon yan uwa su taya ta da addu'a Allah ya biya mata ta na alheri kaga mata yake ta fada ko da yake mun faɗi namiji kwaf ɗaya bakin ɗari eh. to wannan kuma ina jin kurame ne suka rubuto tambaya amma kuma sun rubuto da turanci kun san da dama daga cikinsu ba su yi hausa ba balle larabci eh, sai dai kuma na ga in muka cika ba su in muka ba su dama da yawa wata rana za su kore mu a za su kore masu jiya nan zai yanzu ma sun fara yawa ga ki tambayoyin da suka rubuto yana jin sun kai ko guda hudu ne ko guda biyar amma dai walansu tambayoyin suna da muhimmanci saboda kafin su samu dama irin wannan suna sauraro ko ana bayani dalla-dalla yana da wahala gashi suka ce malam hiya a kwashin from deep brother kurma kenan haka dai rubuta ya ce number one when the brother was a muslim later converted to christian and later then converted or returned back to islam What is result will decide to him or her in this world and hereafter. So duk da kasancewa dai akwai grammatically akwai dan gyara amma dai abinda da yake nufi shine mutumin da ya karbi musulunci kuma sai ya koma kiristanci sannan sai ya dawo musulunci to menene matsayinsa inda ya tuba taubatan nasuha yayi tuban gaskiya to Allah tabaraka ta'ala. zai karbi musuluncinsa saboda haka bai da matsala duniya da lafira. Eh, na abin da ake nema shi ne mutum ya yi tuban gaskiya sai kwakin number two when a brother or sister intended to ask for forgiveness haka ya kamata a ce nan ya ce for forgive from other through social media facebook or twitter chat can Allah accept his or her request for forgive or what eh, akwai aiki ko eh, amma dai yana nufin cewa idan wani ya yi kuskure ma wani kuma yana neman wato ya yafe masa sai ya amfani da facebook ko kuma twitter wajen neman wannan gafara din to shin Allah zai karba ko kuma yaya eh to wancan mutumi da ka nemi gafarar in ya yafe maka wajen Allah ma ta yafo dama abin da ake nema shine ya yafe maka saboda haka in kayi kuskure ma wani ko kai laifi ma wani to ta hanyar text message ko ta hanyar twitter ko ta hanyar facebook kana iya amfani da wannan dama kamar yadda waɗansu suke yi gama gari sai su ce duk wanda na masa laifi tun da watan ramalana ya kama to Allah ina neman ya yafe mu ni ma duk wanda ya min laifi na yafe maka. To duk wanda ya karanta kaga in bai yafe maka ba a kasa wajen comment sai ya ce ni fa ban yafe ba kowane laifi ne kamun amma in yace ya yafe maka kenan har wajen Allah ya yafu question number 3 yace from deep muslim a difficult to learn or recite the arabic language with leave It allows them to recite during prayer with English language to kun ji inda rikicin yake kenan eh tunda koyon larabci yana ba su wahala wanda za su yi da baki da harshen su wai ba za su iya yin larabci ba to tunda ba za su iya ba to mutum ya zo sallah fatiha da turanci zai iya yin sallah fatiha da turanci sura da turanci addu'a da turanci to in haka ne kabbaran harma ma da turanci za ku yi kenan ko sallama ma da turanci za a yi kenan ku eh to tun da yanayi aka yi kama to ai haka za su yi tun da duk yadda aka yi waɗanda su suka koya musu wancan ba su yi wancan ba dalilin da ya sa kwanakin baya ma suka nemi alfarma kenan muna cikin karatu suka roka inda aka samu wannan dama wanda zai je koyo na larabci Yazo yana koya musu kun ga kafaran harama za su yi da larabci ba da turanci ba sallama ma za su yi da larabci ba da turanci ba karatun fatiha da sura da sauran addu'o'i ruku'a da sujada kun ga duk za su yi da ainihin larabci ba da turanci ba to tunda yanayin haka suke kuma in ka ce za ka koya musu da hausa ma ba zai yiwu ba in dai ba ka iya wannan maganar nasu ba to saboda haka yadda suka tsinci kansu haka za su yi addinin Allah yana da sauki kuma Allah tabaraka ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha aw wasaha saboda haka Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya don haka addini yana da sauki amma in aka samu ci gaba aka samu larabcin to sai a koya da larabci kwakin nan ba ina ganin kamar shine ma na karshe dun ya kamata Eh, in muka ce za mu rinka amsa ka faɗa musu in muka ce za mu rinka amsa tambayoyin su duka gaba ɗaya to za su cinye mana lokaci eh ni ma sai na faɗa a faɗa musu eh tun da kai ai na ga wadansu daga cikin su sun makara su sun fi son su zauna a gaba gaban nan kuma suna takura masu ɗaukar masu ɗauka mana karatu su kuma a can baya suna ganin masu dogayen wuyoyi ɗin suna tare musu shi yasa eh to wannan kan tambayan naga why as muslim eh muslim paint many years ina jin the feeling of islam and sometimes ah sins and seek forgiveness at the end kuma go to testament of hellfire eh tambaya ne ina ganin ba ka ce musu idan za su rubuta tambaya su rinka natsuwa sannan suka rubuta su sake karantawa saboda yin eh, akwai kuskure sai a gyara su amma da yadda yake na dan gane abinda suke magana sun ce akwai sometime unbeliever kafirun combated to islam one then admitted to paradise janna why they are so different Maganar da suke yi shine musulmin da ya dade yana musulunci yana aikin musulunci amma yana aikata laifuka da kuma mutumin da yake daki kafiri ne amma sai ya musulunta kafirin da ya musulunta take ya musulunta wancan kuma yana ta neman gafara da yawa ba a san menene makomarsa ba amma kafirin da ya musulunta yau kuma ya mutu an ce za a baki gidan aljanna alhalin musulmi ya dade a cikin musulunci yana aikin musulunci sai dai yana laifi eh, eh, sai dai ga shi yana laifi sannan kuma wai a ce gidan wuta zai shiga wai za a masa azaba to kaga wannan yana da wani tunani tun daga kafiri da ya dade yana kafirce rana tsaka ya musulunta an ce kuma Allah ya fi masa ya shiga aljanna wannan kuma ya dade a cikin musulunci don yana laifi kuma yana tuban sannan kuma a ce za a masa azaba ko za a sanya shi a wuta wato al'amarin akwai bambanci domin duk wanda ya musulunta a yanzu aka Allah ya kaddara da zai musulunta a yanzu ya mutu a yanzu al'islamu ya tubu ma kabla wannan musulunci zai kankare masa kurakurai na baya shi kuma wannan musulmi da ya daɗe yana musulunci yana saƙon Allah akwai ganganci kuma a cikin ainihin ƙura'ani Allah tabaraka wata'ala ya ambata akwai wata bishiya a cikin gidan wuta ba masu cin wannan bishiya sai yan ganganci, to wannan gangancin sai shine ya ja masa matsala da yawa amma duk mutumin da ya yi laifi ne nemi gafaran Allah to in dai ya cika ka'idodi na tuba muna kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubarsa. saboda haka at-taubatu tutibbu ma qablaha ita ma tuba tana kankare laifin da yake gabaninta saboda haka malam may Allah increase your knowledge and ability for your effort on jihad of Islam abin da suka faɗa kenan saboda haka kafala faɗa musu cewa su rinka dubawa suna ainihin gyara idan akwai kuskure wannan takarda ta karshe domin ba masu mutara su da yawa eh, ina neman addu'a a wajen ‘yan uwa musulmai game da rashin lafiyan da yake damuna da fatan Allah ya bani lafiya sannan kuma ina da yara mata guda biyar waɗanda sun isa aure da fatan Allah ya ba su mazaje na gari masu addini da duk mai neman biyan bukata na alheri Allah ya biya masa idan ba manta ba muna karken suratu al-hujurati a yau insha Allah ta'ala muna ganin zamu gangara karshe ko ma mu shiga sabuwar sura mun tsaya a fadin Allah ta'ala qalatil a'rabu amanna a'udhu billahi minash shaitanir rajim qalatil a'rabu amanna qul ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور Yakulu ta'ala munakkiran alal arabe. Allah tabaraka wa ta'ala yana magana anan domin ya gwada kyamansa dangane da wani aiki da ainihin larabawan ƙauye suka aikata a zamanin annabi alladhina awwala ma dakalu fil islam sune waɗanda lokacin da suka shiga musulunci da farko idda'u li anfusihim maqamal iman sai suka raya cewa su ɗinnan sun zama masu imani wato suma ma manya manyan mutane ne walam ya tamakkan imanu fi qulubihim alhali imani bai samu zama da gindinsa a cikin zukatansu ba ba'adu bi ma'ana akwai saura saboda akwai ayyukan da ya kamata ce sun aiwatar kafin a tabbatar musu da kalman imani shine Allah ta'ala ce qalatil arabu amanna lalle larabawan kauye sun ce wa annabi sun yi imani kul ka faɗa musu ka ba su amsa ka ce lam tu'minu ba ku yi imani na gaskiya ba tukuna imanin ku bai nuna ba imanin ku bai tabbata ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mu din mun mika wuya bi ma'ana mun yi musulunci mun karbi addinin Allah amma ma yaqul al-imanu fi qulubikum wato imani bai shiga cikin zukatan ku ba saboda sai an ga kun yi ayyuka a zahirance kun dauki lokaci kuna waɗannan ayyuka ba tare da kun noke ko kuma kun yi ribas ba ko kun dawo baya ba sannan za a ce ku dinnan muminai ne ko kuma masu imani ne wa qad istufida min hadhihi al-ayati al-karima hakika za mu iya fahimta daga wannan aya mai daraja annal imana akassu min al-islam lalle imani wato yafi musulunci muhimmanci mataki na farko musulunci mataki na biyu sai imani to idan mutum ya shiga imani ne kuma za a ce yi waɗannan almuttaquna ne ko kuma alkhashi'una ne ko kuma alkhadi'una ne da sauran waɗansu kalmomi waɗanda suka kunshi sifofi masu muhimmanci a wajen Allah ina fata an gane saboda haka sai mutum ya shiga musulunci sannan ya je tarar da imani a can ciki shi yasa ya ce daga nan za mu fahimta cewa annal imana a kasu min al'islami lalle imani ya fi musulunci muhimmanci kama huwa masabu ahalin sunnati wal jama'a wannan shine masaba ta ainihin ahalin sunna wal jama'a wa yadullu alaihi hadithu jibril kuma hadisin mala'ika jibril yana tabbatar da haka alaihi salam Ina sa'ala anil islami summa anil imani summa anil ihsani lokacin da ya zo wajen annabi a hadisin umar ɗan khattab Allah shi ƙara yadda da shi hadisi na biyu cikin annawawi wato hadis number 2 da ce wato wata rana muna zaune a majalisar manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياد صياب شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وودع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام kaji ba kon ya zo wajen annabi ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Umar dan Khattab yace wata rana muna zaune a majalisar annabi ana ta taɗi saboda manzon Allah yakan zauna a majalisa sahabbai su zo su kewaye shi Mai suke dauka wajen annabi ilimi gulma suke yi rada suke yi annamimanci suke yi Muna binci suke yi tsegumi suke yi Haɗa makirci suke yi suna shirya da ne suna haɗa gadon dare ne ko ɗaya. majalisan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa duk wanda ya zauna a majalisan annabi to anan zai dauki ilimi ka dauki ayoyin qur'ani ka dauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa tarbiya ake koyarwa da kuma tsari na ilimi to amma kuma a lokacin sahabbai akwai abinda ba za su iya tambayoyi akai ba saboda me saboda tunaninsu da hankalinsu bai je wajen ba kuma waɗannan ƙwayoyin abubuwan da ya kamata a ce an yi tambayoyi a kansu suna da muhimmanci ƙwarai da gaske shi ne kawai Allah Ta baraka wa ta'ala sai ya turo musu mala'ika amma kafin ya zo sai ya rikide sai ya rikide a sifa ta ɗan adam dihiya dama haka yake yi amma a wannan karon ya zo ne a sifa ta wani mutum daban ne iftala alaina rajulun ce kawai sai wani mutum ya bullo mana daga ina ya bullo ce ba mu sani ba ne da turanci suke cewa from nowhere ba a san ma daga ina yake ba iftala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi tufafinsa farare ne kal wannan ya gwada yana da tsafta ke za musulunci yake goyon bayan tsafta ba a son kazanta amma za ga mutum yana ustaz ko yana alarin mamma kazami ka bar gemu ba za ka tace ba ka bar shi a wargaje kowa ya ganka yana kyamancin abinci da kai ai ya kamata ka ainihin tace gemun ka idan da hali ma ka shafa masa basilin. kowa idan ya ganki yana walƙiya yana keke yayi sha'awa cewa ki ma bari ya barge mu domin ya gyara ki yana walƙiya haka ai kaga da dabara ka karantar da kiyaye sunnan manzon Allah amma usa ka zauna kazami kai ba wanka ba kai ba guga ba kai ba shafa mai ba kai ba kintsa jikinka ba sannan ma ba isa a baga bakar magana to ya kamata a kiyaye shi yasa yace shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri gakin sa baki kirin ne kaga ce balarabe yana da bakin gashi, yana kulawa da shi kenan amma kai kuma ka tara gaki akan ka heka ce bunu ina san bunu ko shine jinkanci ciyawa wanda ya ji jiki shekara da shekaru saboda an gaji da kima ma aka ji aka zubar da shi a gefe ai inda za ka bar gashi ya kamata ka gyara kuma kai yadda Allah ya yi ka tukururu to ka ba na bari ba ne don ka bari ba za ka yi kyau ba shi yasa ya ce shadidu abinan bayanin siyabi shadidu sawadi sha'a. la yura alaihi asar safari yadda ya fito din babu alamar tafiya a tare da shi wato kamar bai zo daga waje mai nisa ba nan nan kusa yake amma ba mu san shi ba kuma wala ya homin na ahadu babu wanda ya san shi a cikin mu kawai yana zuwa da ya sallama kawai sai ya shigo majalisar manzon Allah yana zuwa fa rukubatai rukubatayhi ila rukubatai sai ya jingina cinyoyinsa zuwa ga cinyoyin annabi ya gurfana tunda manzo Allah yana zaune wa wala ka faihi ala fakhizai ya sanya tafukansa a bisa cinyoyinsa budan bakinsa fakala sai ce ya muhammad ya ce ya kai muhammad ba birni anil islam ka bani labarin musulunci sai maza Allah ce al-islamu an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rasulullah wa tuqimu salata wa tu'ti zakata sannan kuma wata hujjal baita wa tasuma ramadana ya ambata masa abubuwa guda biyar ya ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sannan wato kima salata ka tsayar da salloli guda biyar wa tutiyaz zakata ka da zakkan dukiyanka idan Allah ya hore maka sannan wata suma ramadana kai azumin wata ramadana wata hujjar baita ka ziyarci ɗakin Allah in istata ilaihi sabila idan ka samu daman zuwa tunda daman ba kowa ke zuwa aikin haji ba sai wanda yake da kudi ko sai wanda ya samu dama walillahi ala nasi hajjul baiti yace man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin sai ka samu dama yace sadakta yace kai gafiya shine Umar dan Khattab da ya kawo mana wannan hadisi yace fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu yace sai muka ji mamaki yana tambayarsa kuma yana gaskata ki wato abin da yake tambaya ya sani kenan ya zo kure ki kenan sai aka yi sa'a kuma ya bada amsa daidai to amma dai sun kashe kunne suna ji ba wanda zai tanka saboda sun ga bako ne gashi ya zo tsabtsab ana tsoron kar a ji a taba ki da sun taba ki ko da mala'ika za su taba eh zan ko ka taba mala'ika rikici ne to amma dai yadda suka ganki din wato wani waje su suna ganin da yace ya Muhammad din nan ma ai bai kamata ya ce ya Muhammad ba ya kamata a ce ya rasulallah to amma dai yadda yake wani waje ya yi daidai wani waje abin sha'awa amma wani waje kamar akwai kuskure amma dai suna son su ga ƙarshen al'amarin ya ce kayi gaskiya ya ce sai muka ji mamaki sai muka daɗa tsorata shi yake tambaya kuma yana ce kayi gaskiya sai ce to fa akbir ne anil iman ya ce ba ni labarin imani shine maza Allah ce imani shine kai imani da Allah ka yi imani da mala'ikun Allah ka yi imani da littafan Allah ka yi imani da mala'ikun Allah ka yi imani da ranar lahira ka yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau sai ce to fasbir ne anil Isa? ya ce to ba ni labarin menene ne? ya ce Isa ne shi ne ka bauta wa Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi ne ka bauta wa Allah tamkar kana ganinsa idan ya kasance baka ganin Allah to aiki yana ganin ka kaga babu riya babu ganganci babu sakaci idan zaka yi abu ka yi shi mai kyau bisa karantarwar manzon Allah sannan kuma wato zaka yi shi babu lalaci a ciki yace to akwai sauran tambaya da yake su ma sun kashe kunnen su duk suna ji sai yace to fa akbirni alisa ke bani labarin takin alkiyama maza Allah ya ce wannan babban magana ce mal matsulu an habi alama min sa'il eh wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sani ba ai kun ga dole su rika tsorata saboda in suna fahimta za su gane kai wannan mutumin rikidadden da ya zo fa ba normal mutum bane akwai magana saboda aka yi mal matsulu an habi alama min sa'il wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sani ba kun ga wannan ya gwada da mai tambayan da wanda ake tambaya wato duk matsayin su ɗaya ne ba san yaushe za a yi takin alkiyama ba ya za wanda suke cewa bayan annabi da shekara dubu biyu za a yi takin alkiyama wannan suna sharawa ne wani ingantaccen hadisi ne tabbatar da haka bayan annabi da shekara dubu biyu so yanzu mun ci dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da arba'in Eh, to kai ka dauka cewa za kai shekara 200 ne nan gaba ai babu inda za kai shekara 200 da ya kamata a samu kakan kakan kai nan amma babu ko daya in ba yi sa'a ba ma babanka baya nan in ko yana nan to babansa baya nan in ko suna nan to sun yi kusan tafiya eh kwarai da gaske kai ma kuma kana kan layinsu to wannan kenan to da ya faɗa masa wannan sai ya to ka bani labari dangane da amaratiha ya to wannan ai mai sauki ne na farko an talid al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-qurata al'ala ri'aka yatatawaluna fil bunyan sai ambaci guda nawa sai ambaci alamu guda biyu yace na farko shine za ga baiwa wanda aka raina ta matan da aka raina sai ta haifi shugabanta wannan kan gafi yanzu zahiri mafiya yawan waɗanda suke suke ainihin shugabanci yayin talakawa ne shine an talidal amatu rabbataha mafiya yawan su yayan talakawa ne wa an tara al al-urata al-ala kuma zaka ga mutane wato talakawa wanda suke yawo tsirara saboda ɓaban talauci masu kiwon ƙananan dabbobi ya tatsawaluna luna bunyan su suke tsere tsere wajen manya manyan gidaje Bayan yanzu in ka samu manya manyan gidaje duk ka bincika za ka samu duk iyayensu ba ne duk da kauye suke wani ma da kyar ya sayar da kaji ya sayar da awakai haka ya biya wa ɗansa ya karatu yanzu kuma ga ya so yana da manya-manyan gidaje bena ya cikin gari kai wani ma ba nan garin ba ya ketara har abuja kai wani ma bayan abujan ya tsallake har bakin ruwa ina ne bakin ruwa ake kun gane yanzu ga duk alamun nan da annabi ya ambata ga sun nan sun auku yi kenan sai ya ce lallai abinda ka fada haka ne sai kama hanya ya tafi abinsa kowa ya yi shiru Ta ba mai karambanin da zai je ya tare wannan bako ya ce kai kowaye ne amma dai duk abin da aka yi sun kiyaye ba domin umar dan khattab ya kiyaye ba ai da bai kawo mana hadisin ba saboda haka mahallu shahid ko falabistu maliyan ko falabistu maliyan muka zauna zamani mai tsawo ba wanda yi magana sannan sai daga bayan manzon Allah ya ce a tadari mani sa'il sai ce kai umar ka san wanda ya zo yi wannan tambaya sai ce ban sani ba yake fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ai jibrilu ne yazo ya ne domin ya karantar da ku addinin ku ga yadda ake tambayoyi amma kai yanzu ka samu sauki assalamu alaikum hello ya Allah tambaya nake da ita to tunda kai ka sai katin kai abun nan kai gaisuwa mana ka san yanayin da nake ciki za ka iya ce tambaya nake da ita sai ce ka turo mun take message sai in kashe waya wani kuma sai ta bugowa sai ce na yi ta bugowa ba ka ɗauka ba to ban ɗaukan ba eh bugowa yana so dole sai ka ɗauka ai za ka yi tambaya da ladabi da tsari yake tambaya eh, idan mutum ya sani kaga sai baka amsa idan bai sani ba sai ya bincike a kai saboda shi ma ka taimake shi to wannan kenan amma ina ne mahallu shafin namu an bambanta tsakanin musulunci da imani to in kana son ka zama kana da imani to sai ka hada abubuwa guda goma sha daya musulunci yana da rukunai guda biyar eh imani yana da rukunai guda nawa guda kida idan ka hada sun zama nawa goma sha daya to sannan za a kira ka mumini amma don kana da wancan guda biyar kana musulmi sai ka hada da guda kidan nan zaka zama mumini a wajen Allah kuma Allah ne bai ba ka makin ba limamin garin ku ba ba mai muku wa'azi ko mai muku tafsiri ba ba kuma shugaban malamai ba Allah ne zai baku ku makin duk wanda ya aikata haka to don haka fa taraka min al-a'ammi ila al-aqas min wa ana amir bin sali bin abi waqas radiyallahu an wa ana bihi radiyallahu anhuma salata rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama rijalan wata rana ne manzon Allah ya rabo sai ya bada waɗansu bai bada waɗansu ba ya rarraba kyauta sai ya bada waɗansu bai bada waɗansu ba sai wani sahabi ya ce masa ya rasulallah akwai waɗansu suna kusa da kai amma baka dauki kyaututtukan nan ka ba su ba ba za su ji wani abu a abin nan ba baka ba da wani ba kuma wani nan mumini ne maza Allah ya ce hawa muslim ko dai musulmi ya ce a mumini ne ya ce hawa muslim ko dai musulmi ya ce a ya rasu lallani saboda abin da nake gani ke da na masa mumini ne maza Allah ce a ko dai musulmi ya ce saurara nakan ba da kyauta ma waɗansu hana waɗansu waɗanda na hana su sun fi kusanci da ni kuma sun fi daraja a wajen Allah saboda su za su iya haƙuri ko zan waɗansu mutane su 'yan material ne Eh, kaman wannan yadin da ya zama baja-baja haka suke materialist idan ba su samu abin da suke bukata ba to kome yana iya faruwa ko su yi tawaye ko su balle ko su kawo rikici ko su kawo rigima ko wani abu makamancin wannan kuma wannan abu ya shiga makarantun islamiyya ya shiga masallatai ya shiga kungiyoyi daban-daban idan mutum ya samu duniya shikenan wa minan nasi Kamar daga cikin mutane ne man ya'budullaha ala harfin yana bautawa Allah gefe gefe ne idan ya samu alheri itma'an nabihi amma idan kirri ne ya same ki in qalaba juyawa yake yi kawai sai yayi riba wa addini ana samun wannan balle a rayuwa za kamar yadda za ga yan siyasa mutum ya zo ya ga abin bai masa ba kawai sai ga ya koma opposition sai ya zo ya ta yaki kuma sai an samu an kwace irin wannan ba a cika so ba domin yana lalata ɗabiya mutum Allah ya kyauta saboda haka maza Allah ya ce ni ina ba da waɗansu waɗanda na hana su na fi ƙaunansu saboda na san su ko ba daɗe ko ba jima komi ruwa komi zafi komi tsanani komi talauci komi dare komi rana suna tare da ni ko da ban ba su ba to menene mahallin shahid namu alan maza Allah ya bambanta tsakanin musulmi da mu'mini saboda haka ka zo ka yanke hukunci ka ce wani mu'mini ne ba zai yi ba ko da ka ganki kuwa da alaman tsoron Allah yana lankwashe ya yi lif ko ya sa hula irin ta uzzazai irin wannan hula eh mutum ya je aikin hajji ya dawo kowa ya dame shi ga su ga irin waɗannan kun da burazun da irin wannan suke sawa ba za su sa zanna ba sai dai su sa irin waɗannan huluna ana gani yana ce ya ustaz yana ce kai sallama ba kai sallama ba ake ya ustaz ya ce ba kai sallama ba saboda haka ba zai amsa ba sai kai sallama ko da yake wanda suka yi karatun boko da da suka rike addini sun yi iyaka kokari a lokacin za ga mutum akwai kokari ba ma illan da ake samu shine in ya fita NYC daga nan yake lalacewa eh, daga nan yake lalacewa yana dawowa yana samun wani ofis yana samun sukuni sai ka dauka bai yi MFS ba ya bata ka kaf gaba daya to kaga idan waɗannan suka je lahira sai Allah ya tambaye su amma da da yake makaranta har kwanan masallaci yake yi in ana hajji su ne a gaba gaba ana ce Allah ka ba mu nasara yana amin da eh, eh, eh. Allah ya baki nasara kuma ya zo ya sake hanya to akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini kala qalatil arabu amanna larabawan kauye suka ce mun yi imani aka ce wa manzon Allah kul ka fada musu lam tu'minu ba ku yi imani cikakke ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce kun musulunta kawai ku tsaya ana walamma yadkhulul imanu fi qulubikum amma imani bai shiga cikin zukatanku ba fa in tufi wallahi wa rasula amma idan kun yi da'a wa Allah da manzonsa to la yalitkum min a'malikum shay'a Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai rage muku komai daga cikin ayyukanku ba tun mutumin da ya ayyukan alheri idan Allah tabaraka wataala zai baki lada ba zai rage masa komai ba inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jinkai ne liman taba ilaihi wa anaba ga duk wanda ya tuba zuwa ga Allah ya maida al'amari saboda haka koda yi laifi ka tuba Allah zai yafe maka ka sake laifi ka tuba Allah zai sake zai sake yafe maka ka sake laifin ka tuba kai ko kana yi kana tuba kana yi kana tuba to Allah zai yafe maka sai dai kawai idan ka yi baka tuba ba ka mutu to tunda bayan su rushe kaga an cafke ka kenan shi yasa ba a son idan ka yi laifi ka tuba kuma ka sake yin laifi da idan Allah bai baka daman tuba ba kaga za a kama ka da laifi har da wato laifin na baya gaba daya to saboda haka sai a yi kokari a kiyaye to sai kuma ayan da ta dunkule wani al'amari ta ce mana mai innamal mu'minuna innamal mu'minuna wa يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون to anan za a ambata mana har ila yau hakikanin muminai idan ba gane wancan bayani ba to ga wani bayani nan إنما mu'minuna abin sani mu'minai alkummal waɗanda suke cikakkun mu'minai سنة الذين amanu billahi wa rasuli sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa sun malam yarkabu sa'annan ba sun yadda da Qur'ani babu kokonto kuma sun yadda da hadisan manzon Allah babu kokonto menene rikin kokonton shine duk abin da suka samu suka sani sun yi aiki da shi ba su yi watsi da shi ba shine sun malam yartabu kai ma ka sani idan ka zo kai karanta wata aya ka ji kana taraddadi ai kai ka san imanin ka ya samu targade eh ko ka karanta hadisan manzon Allah ka karanta hadisai akan walan sabuwa kace kai wadannan hadisai akwai matsi wannan hadisai ba zan yi aiki da su ba kai ka san imanin ka akwai targade to amma mu'mine waɗanda suke cikakku su ne waɗanda yake wato bayan sun yi imani da Allah da manzonsa sun malam yartabu nan ba su yi kokonto ba ai lam yashqu wa lam tazalzalu ba su yi shakka ba kuma kafansu ba su yi rawa ba bal sabatu ala halin wahidatin wato sun tabbata bisa hali guda wa hiya at-tasdiqul mahdud shine sun yadda da Allah duk abin da suka karanta suna kokarin aiki da shi gadin dadawa don abin bai tsaya a ba imani da qur'ani da aiki da qur'ani da imani da hadisi da aiki da hadisi abin bai tsaya a nan ba sai Allah ta'ala ya ce wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sannan suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kansu wajen ɗaukaka addinin Allah shi yasa duk mutumin da yake da dukiya Allah ya ɗora masa rowa to imaninsa akwai targade a ciki kwarai da gaske saboda da imani da rowa ba su haduwa waje guda ya kamata a ce yana kyauta yana sadaka yana isani daidai gwargwadon abin da zai iya amma ya zama yana da rowa kyankyan to da imani da wannan rowa ba su haduwa ya kamata mutane su gane musamman ma manyan mutane ya kamata ku gane wannan da imani da rowa ba su haduwa sa, sai ka yi jihadi da dukiyanka saboda sai ka ɗauki kulinka ka gina masallatai sai ka ɗauki kulinka ka gina islamiyoyi sannan sai ka ɗauki kuɗinka ka gina wani ɓangare na addinin Allah ga littafai nan ana rubutawa ka ɗauki nauyin ƙur'anai da za ka saya littafai na addini wanda za ka saya ana ta yayatawa wato ana yaɗawa to sai a wayi gari da wanda ya rubuta littafin da wanda ya ɗauki nauyi aka bubbuga sai ga ladansu yana kafala da kafala in ma ba sa'a ba kai da ka ɗauki nauyi ka ba da kuɗin sai Allah ta'ala ya baka lada fiye da wanda ya rubuta littafin ya za za ga kasashen larabawa suka ci gaba mutum za ga yana da dukiya to sai ya ɗauki makudan kuɗaɗe sai ce aran ma bari za mu biya maka kuɗi yanzu digirin ka guda daya muna son ka je ka yi digiri na biyu naira miliyan nawa za ka ke ta ce miliyan biyar ya ce na kara maka ma guda biyu ya zama miliyan bakwai sannan in ka yi digiri na biyu a islamic stadium ko a kira'a da kake yi to ka wuce ka yi digiri na uku shi kuma nawa za a kake shi ma miliyan biyar na ƙara maka biyu ya zama nawa miliyan goma sha hudu sai ce goma sha hudun ma ni na ciki ta maka goma sha biyar kawo akawun nan ba naka ga shaidu nan ga komai sai ya tura maka miliyan goma sha biyar kana ganin su suna wala ran da aron ma ya samu miliyan goma sha biyar zai zauna wannan kujera ya mana haya. eh ai kama hanya zai yi je karatunsa ma sai ya kwaki matansa duka kakaf gaba daya ya kwake daga gidansa ya sa yan haya shi yayi gaba saboda miliyan goma sha biyar ɗin nan za ka iya ɗibin matanka guda biyu da yayanka ku fita waje kuma nan da nan za a gama digiri na biyu nan da nan za a gama digiri na uku sannan ka dawo kana bunƙasa kafin ka dawo ya gina babban masallaci ya kashe kamar miliyan hamsin ko saba'in sai ya zo ya sa maka albashi ya ce har umutu ka je kamfani na kowane wata a ramma ana baka rabin miliyan a ƙaran ma in ya zo ya zauna karatu wallahi sai kun gaji kuna ce lokaci ya yi yana ce da saura bari mu samu matsaya eh. ai ana gina mutane wato musamman ma masu ilimi ta wannan hanya ne saboda za ka samu 'ya'yan talakawa suke da basira amma ba su da kudi saboda ka sai a tallafa musu kuma yanzu idan masallaci ne aka ce karo-karo za a yi za a dade ba kai labari ba amma idan mutum tsaye buga ƙirjinsa, sai ga kaɗan ya ga dama sai ya ce taimakon da ka samu da Allah wannan ku gina bayan gida da kini zan gina muku masallaci ku fali ma irin masallacin da kuke so idan kun ce mai gidan sama ne wanda za a yanka mata suna sama ko kuna ƙasa duk zai yi to wallahi kana da dukiya sai kayi wannan zannan za ka kasance cikakken mai imani amma ba yadda za a Allah ya baka dukiya ba wayonka ba ba wayon babanka ba ba na mahaifiyarka ba ba wayon kowa ba bisa ikon sai ya baka dukiya sannan ka ce ba za ka bayar ban an ce Allah ya bamu aljanna ka ce amin da katuwar muryarka ba zai yi ba ba zai yi ba wajahadu bi amwalihim sai sun yi jihadi da dukiyoyinsu wannan kuma mun fada ta kan masu kudi kenan to bari mu dawo kan talakawa wa anfusihim su kuma da karan kansu shine an zo lokacin da za a zo ga masallaci nan to ya kamata ka bada kanka alhamdulillah kusan mu a Najeriya na samun wannan yanzu misali da masallacin nan zamu buga misali ka dubi girman masallacin nan amma ka duba za ga masallacin kullum da tsafta waɗanda suke tsabtace masallaci da ciki da waje suke kulawa har da bayan gida suke wanke shi ba wanda yake biyan su ba wanda yake biyan su kowace juma'a akwai matan da suke gangarowa daga nan daga abujan kwata daga kofa daga kandahar za su shigo su zo su yi aiki don su tsabtace masallacin ba mai biyan su sai Allah sannan wanda zai zo yana hada maka lasifika duk lokacin da za ka zo ka yi karatu kuma bayan an gama ya tattara sannan an samu matsala ya zo ya gyara shi ma wa yake biyan sa masu kira sallah wa yake biyan su masu limanci da za su zo kamsu salawati da sallan akam da ake jiya da ta'ajjud wa yake biyan su to kai ma idan Allah ya hore maka wani abu kai amfani da wannan dama kai amfani da wannan dama sai Allah tabaraka ta'ala ya taimake ka shi yasa idan kana da basira to basiran da Allah ya baka kai amfani da ita ko da baka da dukiya kai amfani da karan kanka yanzu za a zo muna karatu shikenan a ce ran ma bai da lafiya ran ma bai da lafiya ga wani likita sai ya duba ki kaza kaza magani kaza ka je akramaka Allah fi sabilillah a dage mu dai an muna karatu kar a fasa kar a yanke ni rana daya na buga misali da alaran ma ne saboda rashin lafiya babu dadi Eh, ko an zo an samu matsala na wuta sai ka samu wani injiniya sai ce a ah, wai menene kuma bayani ya wayarin din yake sai ya amfani da iliminsa ba za ku biya ki ko kogo ba saboda ka karatun nan yana tara mutane da manya manya da tsaka tsaki da talakawa na kan kasa ko kuma ka yi ritaya ka shekara 60 kana aikin gwamnati ba irin tuwan da ba yi da kai ba amma kuma yanzu ka yi ritaya sai ka dawo masallaci kawai sai ka zo kana zata ga yawa duk abin da ka gani na tsincewa kana tsincewa kana cewa annal masajida lillahi ai masallaci ɗakin Allah ne ka zaga masallacin ka kaf kana tsincewa kai ma ka yi aiki wa yake biyan ka Allah ka je ban daki ka zauna ka tattaro butoci yara sun yi watsi da ki da yan ganganci sun ajiye a gefe ka tattaro duka ka zo ka wanke su ka cika da ainihin ruwan alola da na zaga bayan gida saboda me saboda ke kara sittin kuna tuwa-tuwa ka yi aya yanzu kana neman hanya mafi sauki da za ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to kai ma sai ka yi jihadi tun da tuntunin ka yi ba yanzu Allah ta'ala ya maka tsawon kwana ka samu shekara 60 duk wanda ya kai shekara 60 baka da azar ilai sai ka nemi gafaran Allah subhanahu Ta'ala. to in kana son ka zama mumini cikakke to sai ka imani da Allah sai ka imani da manzon Allah kuma sai ka jihadi da dukiyanka kuma sai ka jihadi da karan kanka to idan ka yi wannan to sannan za ka kasance daga cikin masu gaskiya Allah ta'ala ya ce ulaiika humus sadiqun waɗannan sune masu gaskiya cikin imaninsu sai Allah ya ce mai قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم shine sai aka sake komawa kuma kan ainihin larabawan ƙauye waɗanda suka zo suna gadaran su masu imani ne aka ce kol ku ce ku dai musulmi ne amma ba muminai ba shine sai aka ce kul ka fada musu atuallimuna allaha bidinikum yanzu kuna sanar da Allah addinin ku ne cewa yanzu kun karbi addinin Allah sai ko baku fada masa ba Allah ya sani iko Sani ma ma yasa kuka karbi addinin Allah wallahu ya'lam ma fi samawati wa ma fil ard ku sani lalle Allah ya san abin da ke cikin sammako da abin da ke cikin kasaku gaba daya wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga kowane irin al'amari ko ka faɗa wa Allah ko kar ka faɗa Allah ya sani abinda ake son kai imani ko ka karbi musulunci to kai aiki a aikace ba sai ka ka zo kana kumfan baki ko kana cika baki ba yamununa alayka an aslamu yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum yamunnu alaykum an hadakum lil iman an to a cikin wannan aya har ila yau sai aka sake kwankwasa ko kuma aka sake rankwashi an sa rankwashi ko to bari ka je mun nuna alayka ana aslamu sun zo suna guri wato suna gori gare ka ce wato sun musulunta suna ta ai ma musulmi ne mun musulunta kaza kaza kaza kaza kaza suna ta cika baki suna gadara suna gwada alfahari kul kafala musulata mun nuna alayya islamakum kada ku ainihin yi gori gare ni wato dangane da musuluncinku balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman lalle Allah shine zai muku gori shi da ya kiryar da ku zuwa ga imani ai da kuna kafirai ne da kuna arna ne da kuna mushrikai ne da kuna dodanni ne da kuna cikin barna ne ko da kuna miyagu ne amma Allah ya taimake ku saboda haka Allah ne zai muku gori kuma ba ku ne za ku zo kuna gori ai ko kun musulunta kaza kaza kaza kuna gadara da wannan ba ba a gadara da haka ku yi kokari ku yi aiki in kuntum sadiqin idan kun kun kasance masu gaskiya saboda haka kaga wannan ya gwada mutumin da da yayi laifi kuma sai ya zo ya tuba sai ya ce ai na tuba ai yanzu ko mun je lahira ba komai da saura Allah ba a masa haka Allah ba a masa haka akwai wata rana mutanen Madina manzo Allah yayi wani abu sai ba su ji dadi ba sai suka ce lokacin da manzon Allah aka koro shi daga binnin Makka ai kowa ya ki sa amma su suka karbe shi kuma mazu Allah haka ya zo da shi da sahabbansa babu komai amma suka taimaka musu kowa ya san abin da mutanen Madina suka yi mutum yana da dukiya zai raba gida biyu ya bada dan uwansa rabi kuma ya baki har abada mutum yana da mata guda biyu zai sake ɗaya idan ta gama idda shi ba ko ya aura kuma ya baki kenan mutum yana da gona kai guda biyu zai raba gida biyu ya bada rabi mutum yana da gida zai raba gidan gida biyu ya ba da wanda ya zo ba ko rabi shi ya karbi rabi abinda suka yi ta yi kenan ya za ka samu waɗanda za su yi hijira suka yi ta yin hijira suna komawa wurarensu ku da aka zo kuma an zo an yi wani yaƙi sai wani abu ya faru a yaƙin hunai maza Allah ya babba da kyauta ma waɗansu mutanen madina bai ba su ba sai aka fara gunaguni aka yi ta gunaguni shi ne sai ya tara su ya ce a tara su tun wani ya zo ya kyankyasa masa ya ce mutanen madina na farko su ji daɗi ba abin da aka yi kuma sun ga take-taken ka kaman kana fifita mutanen kan an kwana biyu za ka koma wajen mutanen ka mutanen maka bayan an maka dare an maka rana an maka komai Ya ce to yanzu yadda za a yi ka tara musu shi ne ya tara su Ya ce kar a sa wani bare daban Ya ce duk mutanen Madina zalla za a tara maka sai aka tara masu su ko zama Allah yana da alaka da mutanen Madina ta wajen mahaifiyarsa wannan ma yana daga cikin dalilin da ya sa suka dada karɓar sa hannu biyu Ya sa dangantaka a babbaza yana da kyau yoran da bauchi suka kore ka kaga idan mahaifiyarka ta fito daga warji ne kaga warjawa za su karbe ka eh domin za su ce dan uwanmu ne tun da ta wajen uba sun koro ka to ta wajen uwa za su karbe ka amma in babu kowa daga can warjiwar ga za ka za a yi kuma da filla ka gaba sai dai jigawa su karbe ka to shi yasa ake son wato idan za a dauko a dauko a nan a dauko a nan kaga duk inda kaje wato gida ne shine manzo Allah da ya tara su shine ya basu hakuri ya faɗa musu magana mai daɗi amma da farko sai da manzo Allah ya ce to ai na same ku batattu ai ku batattu ne Allah ya kiryar da ku saboda ni kuma na samu kanku ba a hada yake ba da za ku za ku yaki kuma yaki a can baya amma daga zuwa na sai maganan yaƙi ya ƙare gaba ɗaya maganan yaƙi ya ƙare gaba ɗaya Allah ya haɗa kanku a dalilina kuma na samu babu hada-hada sosai a cikin al'amarinku domin yahudawa sun fi ku hada-hada amma a zuwa na sai gaki ana hada-hada da ku suka ce wannan gaskiya ne sai ce to amma kuma abin da ka kuna da gaskiya ya ce lalle kun taimaka kun yi kaza kun yi kaza ya ce to ina son sanar da ku mutane za su tafi da komai da duniya amma ku za ku tafi tare da manzon Allah ba mai raba ku da manzon Allah tun da manzon Allah ya hijira zuwa Madina ya riga ya hijira zuwa Madina yasa a wajen ya rasu kuma a Madinan aka fi shi to kaga wanda ya cancanta yayi gori shine Allah ko wanda ya cancanta yayi gori ya maka gori shine manzon Allah ba domin manzo Allah ba da ba mamaki yanzu kana cikin kogo kana wahala wadodo eh amma saboda manzo Allah gaki kana musulmi ana maka tsammanin samun rahama ana maka tsammanin gidan aljanna saboda haka yamunnuna alayka an aslamu qul la tamannu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin sai aya ta karshe mai Allah ce inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun inna lalle Allah madaukaki ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allah ya san abin da ya buya a cikin sammai da kasai shi yasa babu wanda ya san gaibi duk duniyar nan sai Allah ko annabi bai sani ba ko manzo muqarra bai sani ba balle kuma wani waliyi balle kuma wani kunun da bai kai wato ya ma makale a da ludayi ba eh babu wanda ya san gaibi sai Allah inna Allah ya alama samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun kuma Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa kuma zai bada labari ranar takin alkiyama to Allah tabaraka wa ta'ala ya samu samu kyakkyawan shaida Allah ya karbi ayyukan mu eh, da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 桂林过来的吗？